Mai sauraro, Assalamu alaikum wa rahmatullah, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na muradin zuciya. Wanda a cikinsa ne muke kawo muku littafin Dawud wallafar mamuji. Idan ba manta ba shirinmu da ya gabata, mun tsaya inda muka ce mahaifiyar Farha ta musulunta tun bayan rasuwar mijinta, sai ya zamanto ita da ammi da nani ɗin su Dawud suke kula da tarbiyyar yaran. Saboda daga mam ɗin har daɗin ɗin ba zama suke ba saboda tsabar aiki, musamman ma ita wadda yanzu take a matsayin alkali. Muka ce lokacin da su Dawud suka girma suka kai manzalin shiga high school, lokacin Mrs. Damin da Ammi suka koma All age home, saboda kwata-kwata ba sa jin daɗin zaman gidan nasu domin babu kowa a gidan. Daga su sai masu aikinsu, a nan ne muka tsaya yanzu kuwa za mu ci gaba. Mom irin manyan mutanen nan ce masu aji, ba za ka kalle ta ka ce ta ajiye manyan samari ba, saboda kyan jikinta da yadda take mantenin ɗinsa kasancewar ta tun farko ya gayu ce. Samman ba ta yarda ta saka abu mai sauƙi ko arha a jikinta, saboda ta kasance mace mai tsananin izza da son komai nata ya zamto ya fi na kowa. Tun kuwa daga kan mutanen da za ta yi mu'amala da su har kan aikinta da komai nata. A al'adarta ta tsananin tsaftarta da gayinta, ko komai nata ta fi son ta yi oda nasa kai tsaye daga kamfani. Sannan rayuwa ba komai za ka yi mata daidai ba, wanda shi yasa sam ko na kasa da ita ba su cika jin daɗin ta ba. ta ɗaya da suke je san ba ta da rowa Wanda ita idan ta yi kyauta ji take wani sabon girma da iko na shigarta. Na ganin ita ce fa koyaushe a sama. sai dai a rusuna mata. Duk duniya babu abin da ta fi so kamar baby boy ɗinta wato Dawud. Wanda sama rayuwarta ta kasa haɗa sansa da komai kuma shi kaɗai ne ya sai ya sa ta abu ta yi. Tahir kasancewarsa ya fi Dawud ɗin zama cikakken mutum kamar ma shi ne babba. Sun baya damuwa da yadda take fifita Dawud ɗin sai ma tausayi da suke bashi saboda ganin yadda baki ɗaya Dawud ɗin ya zama mamas boy Sun baya son hayaniya da yawo ko da abokanansa ma kullum yana tare da mom tana faman tarairayarsa wanda sam shaida ko a jikinsa saboda dukkaninsu rayuwar turai ce ke yawo a jikinsu kusan ma Dawud ɗin ya biyo mom ɗin har ya zarce ta gurin high level classy life Saboda shi hatta shawa cream ɗinsa da dukkan abubuwan amfaninsa takanni suke ba da su kai tsaye daga kamfani, shi yasa komai nasa yake daban. Saboda Dawud kawai mum ta yi ritaya daga aiki. Wai bai yarda da kulawar kowa ba sai ta mam ɗinsa. Ko breakfast dole ita ce mai masa, yanda ammi take masa irin abincin Najeriya iri-iri. Shekarar da dad ya yi ritaya a shekarar suka koma Najeriya. Zuwa lokacin tuni Dawud ya kammala karatunsa, ya ma fara aiki shi da wasu friends ɗinsa su uku, wanda guda biyu daga Najeriya suke, yayin da ɗayan kuma ɗan Amerika ne, wanda tun suna primary suke tare. Inda suke zaune cikin wani katon gida suna hole rayuwarsu saboda babu wanda yake da niyya ko tunanin wani abu shi aure. Dr. Dawud, Dr. Sufyan Dr. Jasper da kuma Dr. Maska sun kasance matasa masu jini a jika waɗanda suke tashan kuɗi, kyau, gata, wayewa tare da ƙwarewa a fannin iya neman mata, saboda sun kasance irin mazan da kowace mace ke fatan samu a rayuwa. Lokacin da Sumom suka koma Najeriya tare da Sam suka koma gaba ɗaya, har da Tahir da ya koma can shima har ya fara aiki, saboda shi kan babu laifi ƙasar ta masa sai da ya kusan shekara ɗaya da rabi sannan ya dawo, wanda kwata-kwata ji yake ba zai iya barin ƙasar ba. Tafe Dawud yake yana shiga ofis ɗinsa, Sufiyan ne ke bayansa shi ma gajiya ya zauna bayan ya ɗauko robar ruwa a firij ɗin da ke ofis ɗin ya ce, Na gode wa Allah da ya ba mu ikon kammala wannan dogon aikin. Limshe manyan fararen idanuwansa ya yi, sannan ya kwantar da kansa a jikin kujerar ofis ɗin da ke zaune a hankali ya ce, Ina buƙatar hutu sosai, Murmushin Sufiyan ya yi tare da miƙewa saboda kiran Jasfa da ya shigo wayarsa ya ce, Ina zuwa Jas ya iso. Miƙewa ya yi tare da ɗaukar wayoyinsa da sauran kayansa, ya je a gefe ya fito yana limshe ido. Sannan suka nufi haɗaɗɗiyar motar da Jasfa ya zo da shi, shi kadai ne a cikinsu bai yi tiyata ba a yau. Don haka baya tattare da gajiya kamar su. Don dama lokuta da dama hakan suke yi, kowa zai zo cikin haɗaɗɗun motocinsa. Amma idan sun tashi kusan duk wanda baya tare da gajiya to shine zai ja su su koma gida a motarsa. Sauran motocin nasu kuwa sai da drivers din asibitin su kai musu gida. Sun isa gida lafiya, jas ya yi fakin a babbar harabar gidan. dukkaninsu suka fito, kusan kowannensu a gaje yake, don haka kai tsaye suka nufi ɓangaren su. Sufiyan ne a gaba saboda ɗan sauran da ya haɗa da shi saboda dama a matsayi yake da ya dawo ya duba yadda ya barta. duk da ya san ya yi mata allurar bacci saboda ta huta sosai kafin ya dawo. Wani bazan kallo Dawud ya be shi da shi yana ya matsa fuska saboda lokuta da dama yana mamakin yadda maza ke wa mata rawar jiki ko lallashi idan suka bata musu rai. Murmushi Jaz ya yi ganin kallon da Dawud ya yi bin bayansa ya yi yana ɗaga masa gira ɗaya sannan ya ce Kulman kar ka ga laifinsa fa baka san me yake wa rawar jiki ba. Shigewa falo ya yi ba tare da ya tsaya jin sauran abin da Jaz ɗin zai faɗa ba. Ɗauke kansa kawai yayi yana shiga falon saboda ganin waɗanda ke zaune a falon. Zane take a kan sofa ta yi crossing dogayen kafafunta da ke sanye cikin wani dogon wando ruwan madara. Sai kuma ‘yar shed karama a jikinta, sai gashinta da ke sheƙi da walwale ɗaure a tsakiyar kanta. Kof ne a hannunta daga gani kofi ne take sha, saboda ɗan tararin da ke fitowa daga cikin kof ɗin. Kikyawa ce ba laifi sai dai gayanta da hutu tare da makudan kuɗin da take kashewa gurin gyaran fatarta ya sa kyawunta da burgewarta fitowa fili. Kwaf ɗin da ke hannunta ta ajiye a hankali tare da kallon maska da suke shan kofi ɗin tare suna hira ta ce Maiman ya iso ashe. Yana kallon yadda Dawud ya ɗaure fuska ya yi hanyar bedroom ɗinsa yana dariya ya ce, Kar ki damu, yi zaman ki kawai. Dariya ta yi tare da nufar bedroom ɗin cikin tafiyarta ta ɗaukar hankali. Yana shiga bedroom ɗin ya zube wayoyinsa, sannan ya faɗa lafiyayyen banɗakin da ke ɗakin nasa domin ya watsa ruwa. Yana cikin banɗakin ne yana ɗan watsa ruwa ita kuma ta shigo ta ga baya cikin ɗakin. Ta kalli kofar toilet ɗin tare da ya mutsa fuska a hankali ta ce, Ba na jin yin wanka wallahi, amma duk da haka bar na taimake ka. Toilet ɗin ta nufa ta bude kofar ta shiga tare da rufowa ta jingina da jikin ƙofar ta kura masa idanuwanta. Daud, you are my love, and also my weakness. Ina ƙaunarka sosai, kai ne mutumin da nake burin ƙarashin rayuwata da kai. Zan iya yin dukkan wani abu domin ka kasance tare da ni, don babu wata rai da ba zan iya kashewa ba a kanka. Shi yasa nake fatan ko a yanzu ko a gaba kar ka yi kuskuren fara son wata. Don wallahi ba zan yi tunani guda biyu ba domin kuwa sai na aika ta lahira. Ciki kuwa har da Mrs. as saboda ko ita da ta haife ka ba za ta iya raba ni da kai ba. An halicce ka ne saboda ni ni kadai. Hankali ya bude idanuwansa da suka yi taushi ya ɗora su a kanta. Fuskar sa ɗaure ya ce, Kina bukatar wani abu ne? Murmushi ta saki har sai da dimfin ta suka lotsa. hankali ta karaso gurinsa ta doka a hankali ta yi kisan ɗinsa sannan ta ce, A'a, kawai ina kallon mutumin da ya sace min zuciya ne kuma ya tafi da ita. Limshe ido ya yi saboda ƙamshinta da ya shaƙa. Yana kallon tsakiyar idanuwanta ya ce, Wane ne shi wannan mutumin? Wani shawamin murmushi ta sake, tare da zira hannunta cikin ruwan da yake tana cewa, Ka tabbatar kana so ka san shi? Jawo ta yi cikin ruwan yana cewa, Na tabbatar, dariya ta kyalkyale da shi saboda cakulkulin da ya fara yi mata. Nan suka fara wasa a cikin ruwan, tuni ma suka manta da wata gajiya, nan suka ci gaba da sha'aninsu har suka gama suka yi wankan tare kuma suka fito. Shi da yake namiji ma amma fatarsa ta fita ta gogewa, duk da ita ma ƙarshe ce gurin kashewa jikinta kuɗi da bawa kanta hutu cikin ƙananan kaya marasa nauyi suka fito don dama ba ta rasa kaya ɗakin nasa tana makale a gefen sa suka fito suna ta dariyar yadda idanuwansa suka yi laushi saboda yunwar da yake ji sufiyan ne kawai a falon gurin dining area yana haɗa ti kallon su yayi tare da barin abin da yake yi cikin farin ciki ya ce yauwa gara da allah ya sa kuka zo wallahi dama yunwa nake ji Kallon Dawud ta yi take cewa, um, baby, da Allah mu je wani wurin Medina. Waccan banzan yarinyar wai ba ta yi aiki ba saboda ba ta jin daɗi. Maska ne ya fito daga ɗakinsa ya karaso yana cewa, da Allah mu je, ni ma yanwar nake ji. Ɗaki Sufyan ya koma ya ɗoro black shirt a kan farar singlet ɗin da ke jikinsa ya fito. Motar maska suka shiga dukkaninsu sannan suka fita. Wani babban restaurant suka je kowa ya ba da odar abin da zai ci. Suna gamawa suka dawo gida. Bayan maska ya yi odar sabbin sadaddin kwalaben wine. Saboda shi kaɗai ne cikinsu baya neman mata. Sai dai shi kawai yana ɗan taɓa shaye-shaye. Kowa ya yi hanyar ɗakinsa ita ma dai kamar lokuta da dama ranar gurinsa ta kwana. Ba tare da ta koma ɓangaren nata ba da ke gefen nasu. A ɓangaren ya kuwa tunda ta zauna a ƙofar ɗakin ta kwantar da kanta a kan gwiwoyinta ta yi shiru tana kallon sama Yadda gagarumin hadari ya haɗu iska na kadawa. Kamar daga sama Salim yaran da suke bara tare da Bilal ya rugo ya zo gabanta yana haki cikin tashin hankali ya ce Nur mota ta taka Bilal kuma bai karasa ba ta miƙe tsaye tare da kama hannunsa ta matsar da shi daga kofar ɗakin saboda kar baba ya ji cikin sanyin murya ta ce me kake cewa duk da yaro ne shi kuma yana cikin tsananin tashin hankali sai da ya yi mamakin ganin yanayinta san babu razana ko firgici sai dai idanuwanta da suka kaɗa lokaci ɗaya ba wai dan bata shiga firgici ko tashin hankali ba ita kam haka Allah ya yi ta sai dai zuciyarta ta yi ta ɗawainiya kawai da dakon wahalar tashin hankali da kuma firgicin Da sauri ta fice daga gidan har tana haɗawa da gudu, ta karasa gurin da ta tarar da an yi cincirindo an sa bilar ɗin a gaba ana ta masa firfita, saboda wanda ya kaɗe shi ya gudu. Rungumar shi ta yi jikinta da sauri, hawayen idanuwanta suka sauko. ta dago da kanta ta kalla mutanen gurin, murya na rawa ta ce, Dan Allah ku taimake ni ku kai mu asibiti. Watsewa ta ga mutanen sun fara yi saboda maganar taimako da ta ambata. Jikinta ne ya ɗau rawa ta sake rungume Bilal ɗin hawaye na ci gaba da tsinke mata. Mai gadin kamfanin da suke ciki ne ya ƙara so da sauri yana salati a kiɗime ya ce, Nur, maza kamo shi mu kai shi kemis tunda ba mu da ƙarfin zuwa asibiti. To kawai ta ce masa sannan ta miƙe jikinta na rawa ta kama shi. Ganin ta kasa iya ɗaukar sa ne yasa ya karɓe shi suka yi hanyar kemis ɗin da ke gefen titi. Daidai lokacin da ruwa mai ƙarfin gaske da iska mai ƙarfi suka taso, na jama'a suka fara gudu, kowa na neman mafaka musamman ganin yanayin ƙarfin iskar. Gabanta ne ya yi mummunan faɗuwa, tunawa da ta yi duk da ana iska da ruwa irin haka fitowa suke daga ginin. har sai an gama ruwan saboda gujewa faɗuwar ginin don tuni dama wani gefen ya fara rugujewa Kallon Bilal da ake wa allurori ana dressing inda ya ji cewa ka ta yi, tare da miƙewa jikinta na rawa ta yi hanyar fita. ko hannunta ɗayar mai gadi ya yi cikin faɗa ya ce, ki da hankali ne za ki fita cikin wannan ruwa da iskan mai ƙarfi haka? Ya kuka ji da neman abincin ma ballantana ciwon mahaifinki. Gane Bilal, sannan kuma yanzu kina ƙoƙarin sama wa kanki wani? Kwacewa ta yi hawayen idanuwanta na ƙara gudu ta ce, Baba yana can a cikin gida, kuma na san babu mai fitar da shi, zuwa zan yi na fito da shi don Allah. Ya kalle ta ya ce, Ki lallayi wa mutane shiru, idan ma kin fito da shi kina da gurin da za ki kai shi ne yanzu a cikin wannan ruwan, kuma zuwan na ta gurin ne tana mugun ihun kuka shi ne ya kaɗa hantar cikin Nur. Nan ta yi gurinta jikinta na wani irin mazari ko magana ta kasa yi saboda tashin hankali da hannu ta tambayi rahinatin jikinta na tsananin rawa cikin tsananin kuka tana nuna hanyar waje ta ce gini ya faɗo kuma kuma wani wawan ture ta yi mata cikin tsananin tashin hankali ta fice da mugun gudu hankali a tashe ɗahir da sauran jama'ar kemis ɗin suka bi bayanta ɗahiru na ta faman kiran sunanta sam ko gani sosai ba ta yi saboda tsananin ƙarfin ruwan amma ko ruwan ba ta ji duk inda ta samu jefa ƙafarta kawai take yi Tana isa ta tsaya tunanin komai ba ta fara ƙoƙarin kotsawa ciki. Mutanen da ke gurin suka rarrake ta suna cewa ba ta da hankali ne tana ganin gini na zubewa amma za ta shiga. Kwacewa ta yi cikin tsananin kuka tana kiran babanta. Jikinta babu inda baya rawa. Cikin zafin nama ɗahir ya damƙo ta tare da riƙe ta da ƙarfi. Ihu take da kuka sosai tana son kwacewa amma da yake ba ƙaramin riko ya yi mata ba. Don kuwa a yadda take ba cikin hayyacinta ba idan aka sake ta za ta iya shiga ginin, wanda tuni ya karasa rugujewa. Ihu ta saki mai karfi ganin yadda gaba ɗaya ya karasa rugujewa kamar ba a taɓa dogon gini a gurin ba. A rikice ɗahir ya girgiza ta yana kiran sunanta cikin tsoro da tashin hankali saboda ganin kamar ba ta numfashi. Laila, Laila, ke tashi karki mutu a hannuna. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A rikice Rahinatu ta fara jijjigata tana kiran sunanta cikin tsananin kuka, amma sam babu alamar tana da sauran numfashi. Ciccibar ta suka yi suka koma gefe saboda ruwan saman ya ɗauke. Mutane sun ƙara taruwa a gurin ana kallon yadda ginin ya zube. Kallon Rahinatu ya yi cikin tsoro ya ce, Ke, kama ta muje je kemis, idan bata tashi ba to tafiya ta zan yi wallahi don ni babu ruwana. Cikin tsananin kuka ta miƙe suka kama ta suka isa kemis ɗin. Hamisu mai kemis na ganin ta ya ce, Ah! Wannan gaskiya ta fi ƙarfin kemis asibiti kawai za ku je, don da alama kamar bugawar zuciya ne, kuma ni gani nake kamar mata ta da mutuwa. Ɗahir ya ce, "Ka ce me cikin tsananin tashin hankali da tsoro yana zaro jajayen idanuwansa, nan take jikinsa ya ɗaurawa ya kalli Rahinatu yana cewa, na iyayi na sai ki ɗora kuma, wallahi kar ki kuskura sunana ya fito a ciki. Ficewa ya yi jiki na rawa yana sharce gumi duk da sanyin ruwan da aka gama. Kallon Nur ɗin ta yi cikin sabon kuka ta ce, Ki haƙuri Laila, ni ma ban sanya zan yi miki ba, don ba ni da yadda zan yi na taimaka miki. Mekewa ta yi ta fice ba tare da ta bari Hamisu mai kemis ya lura ba. Wani mugun ashar ya yi lokacin da ya ga duk sun gudu sun bar masa gawa. Ainan take 'ya'yan hanjinsa suka kaɗa? Bai tsaya wata wata ba jiki na rawa ya zagayo ya sa ƙarfi ya cicciɓe ta. Ya lallaɓa, ya kai ta gefen gininsa da ya zube. saboda duhun magariba ya riga ya gabato. Nan ya dawo ya cicciɓi Bilal ya kai gefenta ya aje yana komawa ya rufe kemis ɗinsa ya tafi gida. Babu wanda ya kuma kawo su a rai. Sai tsakar dare guraren karfe uku sannan saka farfado kusan a tare saboda sanyin asuba da ya sawo kai da kuma sanyin ruwan da aka yi. Da kyar ta iya lallabawa ta tashi zaune ta bude idanuwanta da sauri sannan ta rufe. saboda ganin inda suke a yashe a kan hanya kusa da bola. Da hannu ta lalubo Bilal da ke kukan azabar ciwo, a hankali ta rungume shi tare da sakin karamin kuka. Tana kiran sunan mahaifinsu, sun zama marayu, ba su da uwa, ba su da uba, ba su da kowa da za su gani ko su kira nasu. Tun a da mahaifinsu ya rasu sun fara shiga garari, tun daga su yau su ne da kwana a bakin bola. Jin kukan azabar da Bilal ke yi ya sa ta buɗe ido ta sake ƙanƙame shi tana ba shi haƙuri. don kuwa raunuka ne sosai a jikinsa. Duk sai ya kara ɗaga mata hankali ta kuma barkice. Da ƙyar da ta ga lokacin salar asuba ya yi gashi gari har ya ɗan fara haske, nan ta kama shi suka ɗan matsa daga kusa da bolar. ta samo wani jikakken kwali ta shimfiɗa masa ta kwantar da shi a kai. Rawar sanyi yake yi sosai, ta rasa ya za ta yi masa cikin hawaye, ta kalli lafayarta da ta gama tsufa ta kuma faffashe, ta sa hannu ta farke ta biyu ta lallaɓe shi, sauran kuma ta lallaɓe jikinta. Nan dai ta ƙara fitowa sak a sadakar yalla. Ko da gari ya yi haske sosai jama'a kowa na ta harkokin gabansa. babu wanda ko kallo suka ishe shi. Ga shar lokacin Bilal yana cikin azabar ciwo, ga zazzafan zazzaɓin da ke cinta, da ƙyar ta miƙe ta kama shi suka ƙara matsawa daidai bakin ginin ta kwantar da shi, duk da da ƙyar take iya ɗaukarsa. Zama ta yi kusa da shi tare da cusa kai cikin ƙafafunta, tana son ta yi kuka amma ya ƙi zuwa. Ga mutane suna ɗan taruwa suna sake kallon ginin. A hankali ta ga su Rahinatu da iyayensu suna zuwa suna zaunawa kusa da su, kankace mai gurin ya dan cika da mutane, mabarata da musakai. Rahinatu ce cikin jin nauyi da tausayinta ta matso murya a sanye ta ce, Ya jikin Bilal, kallonta kawai ta yi da jajayen idanuwanta, saboda ko magana ba ta jin za ta iya yi. Allah ya ji kan baba ta sake cewa tana kallon ginin. Sake rinsa ido Laila ta yi jin abin da Rahinatu ta faɗa, ko Amin ta kasa faɗa. Kaf Rahina Rahinatu ce kawai ta iya yi musu magana, ta miƙe ta koma gurin 'yan uwanta. Shiru ta yi jikin nata na ɗan rawar zazzaɓi da ke tsananin cinta. Ido ɗahir ya yi ta warewa har ya hango ta rakuɓa a gefe. Kunya ya ɗan ji sannan ya ɗan sosa kai tare da waskewa ya nufi gurinta tare da ɗan yaƙe baki ya ce, Laila, ya jikin ɗana Bilalu. Sake cusa kanta ta ya tsakiyar kafafunta ba tare da ta ce masa komai ba. Kin gane ko ki kwantar da hankalinki. Insha Allah za ku samu mafita. Wannan taruwar da kika ga waɗannan munafukan sun yi na zuwan Alhaji mai kamfanin ne, saboda zai zo ya yi ta'aziyar abin da ya faru ya kuma taimaka waɗanda suke zaune, akan su je su nemi wani gurin. Kin ga kenan ko ne za ku fi kowa samun kaso mai tsoka tunda kun rasa mahaifinku na san za a biya ku diya. Ni kuma sai na taimaka muku na samo muku gurin da za ku zauna. Manya-manyan motocin da suka daso gurin ne shi ya sa shi miƙewa da sauri yana gyara fuskarsa zuwa kalar tausayi ya nufe su jiki na rawa har yana tuntuɓe. Sauran mutanen da ke cikin gurin kuwa tuni suka fara fuskar tausayi, wasu har da kuka, wasu kuwa kwantawa suka yi ana musu fifita da sannu. Motoci na tsayawa tuni yan jaridu suka a suka rufe shi da tambayoyi daidai lokacin da direban sa ya bude masa motar ya fito. Tambayoyi suka yi ta yi masa yana amsa musu cikin nuna jimami da tausayawarsa ga al'amarin. A hankali take kallon mutanen cikin tausayawa ta cikin glass ɗin motar ba tare da ta fito ba. Ransa idanuwanta ta yi saboda yin da gabanta ke tsananta faduwa duk lokacin da idanunta suka sauka a kan ɗaya daga cikin mutanen. Ƙura mata ido ta yi zuciyarta na ingiza ta zuwa gurin. Saurin ɗauke kai ta yi numfashinta na fita da sauri. Tun da ya zo dukkaninsu suka fara rawar jiki har lokacin bata ɗago kanta ba sai ma ƙarfi da zazzabinta ya ƙara. A hankali ya fara bin su ɗaya bayan ɗaya yana ba su kuɗi masu yawan gaske suna wucewa har ya zo kanta. Kallon su yayi cike da tausayawa ita da ƙanin nata ganin karancin shekarunsu sosai cikin jimami ɗahir da ke gefe ya matso daga gefen alhajin ya ce alhaji waɗannan su ne 'ya'yan wanda ya rasa ransa sanyi jikinsa ya yi sannan ya sake kallonsu ya kalli pa ɗinsa ya ce aminu a yi gaggawar ciro gawarsa don allah aminu ya ce oke sa tare da ciro wayarsa yana danna kira tare da komawa gefe kallonsa ya sake yi cikin taushin murya ya ce laila kamar yadda ya ji ɗahir ya faɗi sunanta Kasa dagowa ta yi sai ma sake cusa kanta da ta yi cikin kafafunta tana kuka a hankali. Jin an ambaci za a ciro gawar babansu. Saboda tana kwatanta irin azabar da ya sha kafin ransa ya fita lokacin da ginin ya faɗo masa. Cikin ƙanƙanin lokaci motocin aiki suka zo aka ciro gawar. Sai dai duk wanda ke gurin sai da imani da sanyin jiki ya ziyarce shi. Saboda ganin yanayin gawar abin babu kyawun gani. Sai dai addu'ar Allah ya ji kansa. Kukanta ne ya ƙara tsananta. su kuwa mutanen da ke gurin jikinsu ne ya yi sanyi musamman ganin yadda ƙananan shekarunta yake daga ita har ƙanin nata. Ba su bar gurin ba har sai da aka yi jana'izarsa. Nan Alhaji ya ciro dubu ɗari ya bawa ɗahiru ya ce ya kula da su saboda cewa da ya yi zai kai su gurin innarsa ta rike. Suna barin gurin ya miƙo mata kuɗin cikin farin ciki da zumuɗi ya ce, Ungo, riƙe min, zuwa an jima idan za ni gida zan karɓa saboda kar na tafi da su yanzu a yanke min aljihu. Karba ta yi ba tare da ta ɗago ba ta tura ƙarƙashin kwalin da Bilal ke kwance. Allah ma ya taimake su ranar babu rana. A gudun suka yi ni sai magariba sannan Bilal ya farfaɗo. ta zaunar da shi jikinta na rawa. Kallo ɗaya ta yi masa ta ji jikinta ya ƙara yin sanyi saboda ciwo da yunwar da ta hango ƙararra na cinsa. Ita kanta ciwo da yunwar na cinta amma ba ta da yadda za ta yi. Kuka Bilal ya saki sannan ya buɗe baki da ƙyar ya ce, Yunwa nake ji kuma ina jin ciwo Laila. don Allah ki samo min magani da abinci ko na cikin bola ne ni wallahi zan iya ci kukan da yake yi ne ya ɗaga mata hankali saboda rashin sanin abin yi yasa ita ma ta saka kukan tana rarrashinta amma kamar tana ƙara masa ciwo ne don har wani irin rawa jikinsa yake yi tunawa da ta yi da kuɗin da aka basu ta ɗaga kwalin ta ciro kuɗin ta zaru guda ɗaya ta mayar tare da miƙewa ta ce zan dawo yanzu kaji Da sauri, ta joya ta nufi mai abincin kusa da kemis ɗin Hamisu ta siyo masa shinkafa da ruwa, sannan ta karɓo masa magani a gurin Hamisu ta dawo da gudu. Cik ta tsaya a cikin tsananin tashin hankali jikinta na ɗaukar rawa, ganin Bilal a cikin jini kwance kamar matacce. Watsi ta yi da abincin ta yo kansa da gudu tana jijjiga shi tare da kiran sunansa. Bilal, me ya same ka? Menene haka a jikinka? Wannan jinin fa daga ina? Da kyar yana kuka ya ce, Kudin da kika ajiye ne suka yi mun duka suka ɗauke kuma duk sun gudu. Wani irin kuka da ajiyar zuciya ne suka zo mata lokaci ɗaya kafin ta yi magana ɗahiru ya ƙaraso gurin da sauri ya ce, Yauwa Laila ba ni kuɗin nan kuma ku tashi mu je. Sun koyar da kai ta yi cikin kuka ta ce an ɗauke duka. Harara ya watsa mata tare da gyara tsayuwarsa ya ce, Kinga ba na son bakin ciki, ni da zan taimaka muku ban muku bakin ciki ba sai ɗan kuɗin da zan ƙaru da su shine za ku yi min bakin ciki amma wallahi ba ki da imani Laila. Daga kwalin yayi ya zazzage amma bai ga komai ba. Dagowa ta yi a hankali ta kalle shi ta ce, Wallahi an sace su ne masu kaiwa Bilal haka. Ya ce mata, ki dallaye min shiru, muguwa kawai, amma wallahi kin cuce ni, don har bashi na ci saboda na san ina da wannan kuɗin. Yanzu da uwarwa kike son na biya, to wallahi kanku kuka yi wa, domin sai kun nemi gurin zuwa, wallahi babu inda zan kai ku, tunda baki da jin kai ballantana tausayi. Juyawa ya a fusace kamar zai rusa kuka ya wuce yana masifa. Bayansa kawai ta da kallo har ya ɓace wa ganinsu. Ta sun koyar da kai, hawayenta na ƙaruwa, ta kalli Bilal cikin hawaye, ta sake miƙewa tare da komawa ta sake siyo masa abinci da sauran canjin hannunta da ruwa ta dawo ta ɗauki maganin da ta siyo ɗazu Ta jikinsa ya rikice da zazzaɓi ta kama shi da kyar. saboda ita ma ƙarfinta ya yi ƙasa sosai ta tayar da shi zaune ta ba shi abincin kaɗan ya ci sannan ya sha magani ta ɗaure sauran a ta ajiye a gefe ta sake lallaɓe shi tana yi masa sannu dare na fara yi zazzaɓi ya yi tsanani ga wasu maguna da suka dinga bata tsoro don wani irin kuka suke yi mara daɗi ta kalli bolar nan tsoro ya ƙara rufe ta ta miƙe jiki na rawa ta tattaro shi da kyar ta goya nauyinsa na rinjayarta haka ta bar gurin tana tunanin gurin fakewa kafin safiya sai da ta yi nisa sosai da unguwar sannan ta ga wani konannen shago a bakin titi daga gani gobara aka yi a wurin ta karasa a hankali ta sauke shi tare da zubewa a gefe tana fidda numfashi da kyar saboda yunwa da gajiya da kuma zazzafan zazzaɓan da ke cinta a wahalce bacci ya ɗauke su su duka bata farka ba sai da gari ya yi haske Tana buɗe ido ta ga Bilal a zaune yana kallon waje. Tashi ta yi a hankali ta dawo kusa da shi. Muryar ta bata fita sosai ta ce, Ka ji sauƙi Bilal? Ya ce, E, yana ƙoƙarin bawa kansa ƙarfin jiki. Haka dole ya ce gaskiya sai dai su fara bara. Dan shi san ba shi da jimirin ɗaukar yunwa ko kaɗan. Ya ce, Laila, mu je bara. Kin ga wallahi ni yunwa nake ji. Kuma kin ga baba tintini yana cewa mu iya nema da kanmu. Kin tuna? Kallonsa ta da idanuwanta da suka yi jajar suka yi mugun nauyi saboda kuka. Ta ga yadda fuskarsa da sauran jikinsa duk ya kumbura saboda kadewar da mota ta yi masa da kuma dukan da aka yi masa. Ga raunukan suna nan sai makuda da ke ƙoƙarin hawa. Ta girgiza kai zuciyarta na kara karyewa ta ce, Ba za ka iya fita bara ba, ka bari ga sauran naira ɗari biyu a hannuna za mu ci wani abin da ita. Mai sauraro bari mu dakata a nan sai ka biyo mu a shiri na gaba.